Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu yau yajin 23 ne ko ga watan al-muharram hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu da hudu da arba'in da takwas kuma takwas ga watan bakwai dubu biyu da ashirin da shida a wannan majalisi namu na aƙida da suluki kamar yadda muka saba haduwa duk irin wannan rana kuma irin wannan lokaci kuma a wannan masallaci jami'u sayyidina muawiya ibn abi sufyana radiyallahu ta'ala anhuma domin karatun waɗannan littafai guda biyu littafin farko shine al-iqtisad fi al-i'tiqad na babban malami الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الجماعي عليه رحمة الله تعالى wannan zai zan majalisunmu na arba'in da ɗaya da izinin Allah kuma a makon da ya gabata mun fara batu akan al-isra'u wal daga cin aƙida ahlus sunna wal jama'a a babun tabbatarwa da Allah ikonsa eh, shi al-isra'u da al-mi'raj kamar yadda muka ambata al'isra'u tafiyar dare da Allah ta'ala yi da annabi sallallahu Alaihi wasallam daga makka zuwa baitul maqdis al-mi'raj tafiyar da aka yi da shi a wannan daren daga baitul maqdisi zuwa can sama inda ba wanda ya taba zuwa sai shi sallallahu Alaihi wasallam sau da ka a cikin al-isra' mai mi'raj akwai tabbatarwa da Allah sifar iko da cika da kuma tabbatar masa da mashi'arsa wato duk abin da ya ga dama zai faru zai faru sannan a ƙarƙashin haka akwai al'imanu bil imani da abin da yake a fake domin lokacin da aka yi isra'i da mai irajin nan da annabi sallallahu alaihi wasallama ba wanda ya gani amma ƙwa'ani ya ba mu labari hadisan manzan Allah salama ingantattu suka faɗa mana suka ba mu labari to wannan bangaren kenan sannan bangare na biyu imani da al'isra'ul mi'iraj na tabbatar da gasgata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gasgata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin shi ya zo ya ba da labari shi ya sa kafarai a wannan lokacin suka ƙaryata shi to ashe daga baya za a samu waɗanda suka ce sun yi imani kuma su ƙaryata abun ban mamaki sun ce sun yi imani da Allah sun yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam amma ga manzo Allah sama ya ba da labarin fawo wani abu game da shi sun ki yarda. kuma sun ce sun yi imani da shi a wannan abun ban mamaki ne sannan daga cikin mahimmancin sanin al wal mi'raj akwai tabbatar da girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da martabarsa da darajarsa a wajen Allah madaukakin sarki shine fiyayyen halitta duka Allah bai halicci wata halitta kamar sa ba sannan bai ba wani matsayin da ya ba shi ba to mutum duk ya tattara waɗannan zai ga lallai ashe al-iman bil isra'i wal mi'raj wani abu ne wanda yake babba mai girma da bai kamata musulmi a ce ga shi ya yi sakaci a game da shi ba Allah shirye mu waɗanda suka kauce Allah ya dawo da su kan daidai Allah ya tabbatar da mu a kan daidai Malam ce wa ajma alqa'iluna bil akhbari wal mu'minuna bil asari. wa ajma alqa'iluna bil akhbar masu faɗan hadisai sun yi ijima'i الأخبار جمع خبر لا باري الخبر الحديث حديثي والمؤمنون بالآثار da kuma waɗanda suka yi imani da maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma abin da aka cirato daga sahabbansa al'asar kenan jam'u asar shi ma yana ɗaukan ma'anar hadisi to sun yi ijma'i abinda ake cewa ijma'i dukkaninsu sun yadda Wa wanda ya saba shine ijma'i hmm. anna rasulullahi sallama ya bihi ila fauki sab'i Lallai manzan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an yi tafiyar daraja shi zuwa can saman sammai aka tafi da shi inda ba wanda ya taɓa zuwa wannan masu imani sun yadda da wannan duka ahalus sunna wal jama'a sun yadda da wannan ba a samu wani daga cikin malaman ahalus sunna magabata da yake da inkari ko yake da kokonto ko yake da musu a game da wannan ba domin yana cikin abin da ya tabbata a cikin alkur'ani kuma yana cikin abin da ya tabbata a cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ثم إلى سدرة المنتهى daga nan kuma aka tafi da shi zuwa magayyar tikewa wala qadra ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ ya وما طغى يلا يتي min ayati من آيات ربه الكبرى ولقد رآه نزلة أخرى hakika annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga mala'ika jibrilu nazlatan ukuwa a wata saukar ta daban inda sidratil muntaha a wajen da ake ce masa magariyar takewa bishiya ce wacce Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce ta a can ƙololuwar sama can kololuwar sama manzo Allah ta sallama a hadisin al-Isra Mi'raj ya siffanta ƴaƴanta manya manyan ƴaƴa take da su kaga an ce magariya eh, magariya ba ita bace da uwa kurna to kurna ma ita ce ta girma amma ita waccan siratul muntaha kamar yadda ya tabbata a hadisi manzo Allah sama ya siffanta cewa ƴaƴanta manya manya ne kuma ita ma tana cikin gaibu kuma manzo Allah sama ya je ya ganta kuma ya bada labari qur'ani kuma ya ce wala qad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha Allah ce inda jannatul ma'wa annan kusa da ita aljannar Allah wadda kowa yake son ya koma can ya zauna a cikin ta to anan take shi yasa aljanna a sama take ba a ƙasa take yawwa shi yasa lokacin da Allah ta'ala ya ce annabi adam ya sauko cewa ihbita ihbitu kaga ihbita ihbitu ku sauka idan ke yasa ai yanzu a lugha a zamani saukar jirgi ake ce mata hubut yawwa ana cewa habaqatit ta'ira wato jirgi ya sauka ne kaga aljanna a sama take kuma shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira jannatul firdaus yace al firdausul a'la idza ta'altum Allah jannatahu fas'aluhu al firdausal a'la nan al ulu din uluwul makan sanan da uluwul shahr ko kace uluwul makan wa uluwul makanati aljanna tana da ɗaukaka ta wuri sannan maɗaukakiya ce a matsayinka tana da daraja ke to ita ce sidratul muntaha akwai batu a kanta sosai a da hadisi hadisan manzon sama sun ambace ta da yawa an yi wannan tafiyar da manzon Allah sallama usriya bihi laylan an yi wannan tafiyar da shi ne laylan da daddare mun faɗa a makon da ya gabata cewa idan balarabe ya ce asira ko sara yana nufin tafiyar da haci to amma kuma sai ya kawo zarafi wato sigar da ke nuna cewa e fa da daddaren ne hmm? wannan akwai shi akwai akwai abin nan yu'akkadu al-fi'l bi zarfin yu'akkadu al-fi'l al li ma'nahu bi zarfin shi ma kuma mubayyin li ma'nahu in ka ce asira to yana nufin an yi tafiyar dare idan aka ce arrasa arrasa arrasa sai ka ce lailan shi ma irin sani arrasa shi ne mutum ya dan fita an gagi ya fita waje da daddare ba tafiya ba kamar irin yadda shugabanni suke ran gadi su zagaya su ga halin da talakawansu suke ciki shi ne ake ci mushi harrasa to shi ma ba bukatar sai ta ce lailan to amma a larabci kuma ana karawa sai a ce lailan hmm? harrasa lailan asra lailan ire su suna nan a larabci wanda su kansu fi'ilan ayyukan suna ba da ma'anar abin a lokacin da aka yi su amma kuma sai a faɗi lokacin kuma da aka yi sun littauci don a ƙarfafa domin a ƙarfafa kamar misali eh, abin nan ne da rana ai Allah madaukakin sarki ya ce wa ja'alna nahara ma'asha ma'asha kaga ma'asha sai ka ce sai ka ce sai ka ce asha sai ka ce naharan asha naharan eh yana nufin ya fita nema kenan da rana to shine min al-masjid al-haram daga masallaci mai alfarma masallacin Ka'aba anan aka dauki Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu yana zaune a tsakanin muqam maqam Ibrahim da kuma da kuma multazam muntazam shine abin da ke tsakanin eh, abin na alhajjul aswad da kofar ka'aba ba tsakanin kuma nan ga makamun ibrahim can to manzo sama yana zaune a wajen mala'ika jibril ya zo kamar yadda ya tabbata hadisi duk da akwai wasu riwayoyin da suka zo suka tabbatar da yana gidan wata gwaggwarsa shi yasa malamai suke tattauna akan wannan almasjidul haram din da Allah ya ce سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام المسجد شن أنا نفهم قرير في كم مسلاتين كوكو المسجد أنا نفهم حرم مكة لك جباكي لها kuma wannan shine ya ba da saɓanin malaman fikihu shin kowane masallaci daga cikin masallatan makka iyaka inda ake ce musu haram shin suna da hukuncin idan kai sallah ta farilla za a ninka maka lada dubu ɗari koko dole sai ƙwariyar masallacin ka'aba domin lafazin almasjid haram yana zuwa duk da waɗannan ma'anonin almasjid haram yana nufin garin makka duk inda aka shata sunansa harami ne wanda annabi ibrahim alaihi salam ya shata kamar yadda annabi sallallahu yake cewa inna allah inna ibrahim harrama makkata wa ana uharrimu almadinata to ana ce masa almasjid haram sannan ana cewa masallacin shi kan shi almasjidul haram in an ce masallaci ana nufin ba ƙwarya ka'aba ba a'a duka filin da yake gewaye da ka'aba kun ga an tsuke kenan fiye da waccan ma'anar to sai kuma ma'ana wacce ta fi tsukewa ita ce ka'abar ita kanta wannan ɗakin wannan ɗakin mai ginin mai kofa kuma mai baƙin bulu ai mun gane shi shi ba wannan ɗakin to shi ma ana ce mishi almasjidul haram kun ga ma'anoni uku kenan almasjidul haram bil ma'ana al-awsa ma'anar da tafi yalwa shine ne yuqsadu bihi baladu makkata kulluhu duka garin makka ana ce masa almasjidul haram a matsayin wajen da bai halasta ai farauta a wajen ba in ka ga abin farauta ba za ka farauta ba ko hajji kake ko umara ko kai ɗan garin nema in tantabara tana wajen ba ruwanka da ita ka kyale ta in ku ka taɓa ta da jaza'un mislu ma qatala minan na'am to za a maka hukunci sai ka yi fidiya ka ja wa kanka idan ka je ka kashe tantabara ɗaya to za a maka hukunci sai ka yanka tinkiya ko akuya wannan tantabarar da kake ganin ta a harami yadda ta ganta ka batta in Allah ka mata ƙarshen rayuwarta ta mutu amma da za ta fita wajen da ba harami ba iyaka inda ba harami ba to yanzu ya halasta kuma ka yanka ta ka kama ta ka ci kayanka amma a cikin harami to la yusadu saiduhu ba a farauta duk abin da ka gani a wajen sannan bishiyoyin da suka fito a wajen ba a yanke su ba a tsare su sannan ba za ka yi tsuntuwa ka ce ayi Allah ya baka ba in kai tsuntuwa sai dai ka je ka kai inna li munshidi sai dai in za ka je ke cigiya wannan ana ce masa haram shi yasa kaga in an ɗauka cewa wannan ma'ana ake nufi to akwai riwaya ta zo cewa manzon Allah sallama daga gidan wata gwaggwansa mala'ika Jibril ya zo ya ɗauke shi wasu kuma suka ce daga gidan shi kaga ba masallaci kenan inda ake sallah ba kenan al masjidul haram sannan al masjidul haram na da ma'anar inda ke da makwabtaka da masallacin Ka'aba wanda a yanzu ba kamar yadda yake can da yake ba ana ta faɗaɗa shi yanzu da waɗanda suka yi rayuwa shekara dubu da ɗari hudu da wani abu za su dawo su ga masallacin ka'aba ba wanda zai gane shi ba za su gane shi ba saboda ƙare-ƙaren da aka yi kana iya cewa ya ninka fiye da dubu kuma har yanzu shugabannin saudi arabia allah maɗaukacin sarki ya ƙara tsare ta daga sharrin masharranta suna nan suna wannan aikin na kullum mafarkinsu ya za su faɗaɗa wannan aiki na allah kuma ya za su ba shi kariya kuma ya za a yi duk wanda ya zo ya ibada a cikinsa kamar yadda Allah yake cewa fa man dakhalahu kana aminan illa duk wanda ya shiga to ya zama amintacce bai da wani abu na tsoro na tashin hankali ko na firgici ko na razani suna ta yi to ana ce masa to ma'ana ta uku kuma ita ce me wanda al-ma'anal wasi' ke to sai al-ma'anal adiyaq ma'anar da ta fi tsukewa ita ce a kira ka'aba da wannan ginin wanda annabi ibrahim alaihi salam ya gina wa iz yarfa'u ibrahimul qawa'ida min al wa isma'ilu kamar yadda Allah madaukakin sarki ke faɗi a wani waje yake cewa ja'ala Allahu al-ka'bata sai ce al-baital harama qiyaman lin-nas ya ce ne albaitar baital haram to da ana ce musu haka fa'idan wannan Allah ta'ala ya ce minal masjidil haram to shin ana nufin daga masallacin Ka'aba koko daga cikin garin Makka Allah ya dauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai shi ila al-masjidil aqsa zuwa masallaci wanda yake al-aqsa wanda yake mai nisa al-aqsa shine mai nisa ko mafi nisa al-masjidil aqsa shine baitul maqdis wanda yake filastin wanda yake madinatul qudus a yanzu Allah ya tsare shi Allah ya kwato shi daga hannun yahudawa to shi ne Allah ya tafi da manzon Allah su salama daga nan mala'ika jibrilu alaihi salam ya zo yadda manzon mai ba da labari ya ce yana kwance a riwayar da habban da suka goito a hadisin Isra'ila mai Iraji suna da yawa shi yasa kamar malamin qayyim shi ya tafi akan cewa ma sun kai a kiransu da mutawatirai wato abinda da kaji an faɗan maka adadin waɗanda suka ruwaito shi to ba za ka iya musawa ba mala albani rahmatullahi alaihi ya yi ƙoƙarin tattarawa waye aiki a kai amma allah bai ƙaddara masa ya gama bai rasu ya rubuta littafi al israul wal mi'raj to ya fara tattaro duk riwayoyin sahabban sai Allah kuma ya karɓaransa kafin sa imam Ibn Kathir yayi a cikin tafsirin sa tafsirul Qur'an al-Azim ya kawo al-Imam eh, Asyuti yana da littafi shi ma da ya rubuta akan al-Isra wal Mi'raj amma mala albani ashir Muhammad Nasir bin al-Albani rahmatullahi alayh yayi kokarin ya kawo sahihu ma min ahadisi al-isra'i wal mi'raj to bai gama ba sai Allah ya karɓi ransa amma an buga abin da ya samu wanda ya ambaci sahabbai ina jin sun kai wajen goma sha wani abu da riwayoyinsu da kuma bambancin riwaya wancan da wancan irin riwaya anas riwaya sayyidina abu zar da makamantansu to a ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba da labarin cewa yana bacci a tsakanin multazam da kuma makamun ibrahim sai mala'ika jibril ya zo masa sai ya ce tashi mu tafi sai ya zo masa da wata dabba ba cikin dabbobin duniya ba ana ce mata alburaku an ce mata alburak saboda mai saboda kyalli saboda inda ta hangu tana tafiya kamar kamar kamar kamar walƙiya to daga duk inda ta tsallaro to nan take sa kafafuwanta iyaka inda ta hango to nan take sa kafafuwanta yawwa wato hiya tas'a huwa yas'a kalbar shi yasa zaka ce al-buraq to daga nan yazo ya tafi da shi ya dauki annabi sallallahu alaihi wasallama suka tafi ba su ta basu sauka a ko ina ba sai a baitul maqdis manzo Allah sama yana zuwa cikin ikon Allah sai ga Allah madaukakin sarki ya halarto masa da annabawa duka ya gano su suka yi masa marabalale suka gaishe da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi farin ciki da zuwansa shi ce nan daga nan kuma Allah ta'ala ya umarce shi ya musu sallah ya ja su sallah ya zama su sallallahu alaihi wasallam kaga wannan yana nuna cewa huwa afdaluhum ya ja su sallah daga nan kuma aka kawo manzon Allah sallama abu biyu ƙwarya guda biyu ɗaya akwai nono ɗaya akwai giya mala'ika jibrilu alaihi salam ya ce masa ka zaɓi wannan ya zaɓi nono shi ce nan mala'ika jibril ya ce ikhtartal fitrat ya ce ka zaɓi abin da Allah yake so kuma shi ake so al'umma ka ta tafi a kai farin nono akwai fa'alu akwai arashi a ciki na ne na alamar alkhairi eh, a shi sa hatta mafarkin sayyidina umar ai nono ya gani ya sha ko eh, kuma manzo sama ya fassara masa da cewa mai ilimi eh, ce ya sha ya ga manzo Allah sama ya sha nono ya rage ya bashi shi ma ya sha haske da ga farin nonon a kumbarsa a cikin mafarki fassarar al'ilmi ilmi al-imam ibn hajar yace ilmu ilmu ilmu tadbiri umurin nas sayyiduna umar Allah ya bashi iya iya iya tafiyar da al'umma shugabanci mutum ya shekara goma ba a kosa da shi ne na shugaba ba kayan aiki ba mutanen kirki ba su kosa da shi ba mutanen banza dama wannan aibar ko kwana ɗaya ba su sanya yi to kun ga shi ne wannan to bayan an gama nan kuma daga nan sai aka sake ɗaukar manzo Allah sama mala'ika jibril sai suka tafi sama to shine mai iraji shi kuma kamar yadda muka faɗa al-mi'raj shi kuma shine hawa ta'arudu al-mala'ikatu wa ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu hamsin alfasana ce to shine araja ai ko gurgu da aka kira shi da al'araj ne sirri saboda hawar da yake yana sauka ba haka yake tafiya ko gurgu to shi sai aka ce mishi al'araju macensa kuma sai aka ce mata al'arja'u mun gani na to shine sai ce masjidi baitul maqdis masallacin da ake cewa almasjid al-aqsa shine masallacin baitul maqdis wannan masallacin wanda yake da daraja shi ma Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka shi kusan duk annabawan Allah mafi yawancin su a nan yankin Allah ya tayar da su Wajene mai daraja mala yasa idan ka ga musulmi bai damu da baitul maqdis ba yana da matsala a imanin shi daga baya ne aka zo aka cakuɗa abin an san kasan haka wasu suke cakuɗa tawada da giya sai a kasa tantance mai gaskiya ka kaga tawada ai rubutu za a yi ko ita kuma giya haramun ce to sai a haɗa cinye wasu aka samu suka nuna 'yan shi'a tun kafin ma shi'a lokacin ana barada sai a ce ana zanga-zangar sai an kwato kudus sai ahli sunna wanda ba su da ilimi sai su zata wannan kudus din ma wani abu ne na 'yan shi'a saboda rashin karatu to nahnu a bil masjid al aqsa ku kwarai da gaske mu muka fi cancanta ne magana akan kan almasjidin aqsa kuma gudunmuwar da shugabannin ahli sunna na duniya suke badawa a game da yadda masallacin nan zai da hannun musulmai ba abu bane na ya maɗi shi ya yasa su kuma waɗancan 'yan shi'a da shugabanninsu na duniya su dama 'yan siyasa ne ita shi'a tintini da aka kafa ta da ta tsira to dama siyasa ta samar da ita shi sa ba yadda za ka karba shi'a da siyasa tare suke siyasa ta samar da ita kuma a siyasance ake tafiyar da ita shi yasa ko gari ake son a yada shi'a to ta siyasa ake bi sai a kalli menene menene mutane ya fi ɗaukar hankalinsu sai a fito musu da wannan abu kowa ya san yadda shi'a ta zo wanda ya biya san abin da ake yi sai ya san yadda shi'a ta shigo mana najeriya nan ta hanyar amfani da zalincin da wasu shugabanni suke yi shi kenan ya ce yayin shi'a ne masu kwasi sai ga dan shi'a a ƙauye in an in hakimi wanda ba yi da adalci ya yanke wani hukunci shi zai tawaye yake la ثم أريد به إلى السماء بجسده وروحه لجنان سي أكا كما تفيد شيء أكا هود شيء إلى السماء زوى سما بجسده وروحه da jikinsa kuma da ransa ƙwarai da gaske ba da jikin shi ba ba ransa ba kuma da ruhinsa ransa ba jikinsa ba duka biyu ne tafiya da manzo Allah sama aka yi kacokan wannan sai dai ka yarda da imani duk da a yanzu ba da jikin ba har yanzu dai abubuwa ne ake na tunani yanzu idan mutum ya ɗauki waɗannan eh, abin na al'intajatul lafilakiyat abubuwan da ake yi yanzu na wayoyi eh, kaga kaga kaga in ya yarda da faru waɗannan nesa zai zai musu al'isra isra wal mi'raj kana zaune yanzu ana kana zaune ana yanzu muna zaune ana Allah kaɗai sai inda ake ganin mu in ana yi za ka ga daga wata ƙasa sai a sa layi ko ba haka bane to amma shi bambancin na isra'i da mi'raji da wannan shi hadda jikin aka ɗauka kaga mu jikin namu na wani wuri amma ana ganin jikin sannan namu lokaci na tafiya yana ƙaruwa za a gama a ce an fara ƙarfe kaza sai kuma me zuwa ƙarfe kaza to shi na isra'ila mai iradi cikin abun ban mamakinsa shi ne lokaci bai karu ba misali sai a ce ƙarfe ɗayan dare da minti goma da sakon goma na wannan daren aka tafi da shi aka yi wannan tafiyar da shi sannan aka da da shi ƙarfe ɗayan dare da minti goma da sakon goma ko sakon dai bai karu ba kaga yanzu nan ba jarrabawa ba ce Allah yake sanya masu imani a ga zai gazgata manzon Allah ta salama a cikin labarin da ya bada shi yasa lokacin da ya zo ya bada labari kafarai sai suka ce wata sabuwa wata sabuwa kai ana neman ma a san wani hanyar da za a yi a yadda da kai a cikin abin da ka bada na da na labari yanzu kuma sai ka kitso mana wannan sai suka shiga gari sai na abubakar baya nan manzo Allah sai ce bada labari. suka je suka game da na abubakar suka ce ka wata sabuwa kuma abokin naka cewa yau an yi tafiyar dare da shi su abin da ma ya fi ba mamaki na farko shine tafiyar daga almasjidil haram din zuwa almasjidil aqsa domin yan kasuwa ne su kuma hanyar su ce sun san irin yadda suke shan wahala su yi tafiyar watanni kafin su kai in za su je kasuwanci daga makka zuwa biladu domin daga madina zuwa biladu ya fi sauki shi kenan sai na ina abubakar ce shi ya faɗa sai suka ce ƙwari da gaske ai ɗazu-ɗazun nan ba ka wajen ya ba mu ya ba da wannan labarin ai ehu aka yi ta mishi ma da ya faɗi sai sai na abu ce wallahi zan gaggata shi a cikin labarikan sama fiye da wannan kuma na gaggata shi kan wannan haka nan ake ci mishi a siddiƙu a'a ai wannan darajar ya kai shi yasa ya samu wannan matsayin na as bai taba shakka a game da annabi abinda annabi sama ya bada labari ba kaga ne wannan Allah ba mu irin wannan ya ba mu ikon kwatanta irin wannan imani mutum ya sami irin wannan imani wallahi ya ji daɗi jami'an duka sun ma'adalin min lailatihi ila makata kabla subuhi sannan ya dawo a daren nan nasa kafin asuba ai lokaci ma bai karu ba yawwa shi yasa al-isra wal mi'raj min ayyamillah da isra'i da mi'raj kwanakin Allah ne ala ni'a ce wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin min ma ta'uddu wa ma amru as-sa'ati illa kalamhi al-basri a huwa A kamar ido daga Allah yana da wannan shi yasa muka ce a shimfiɗa daga cikin abinda. ke nuna mahimmancin al-isra wal mi'raj yusbitu mashi'at Allah tabaraka wa ta'ala ala annahu yaf'alu ma yasha duk abinda Allah ya ga dama yana faruwa yaf'alu ma yasha Allah yana aikata duk abinda ya ga dama Abinda ake nema shine mai imani ya da wannan to ya kawo wani hukunci lokaci yayi sai mu tsaya anan nan insha Allah sai mu tashi wa man kala da kuma sauran bayanai waɗanda suke da alaƙa da haka sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in